ai asalin maganar an ɗaurin gashi guda biyu ce ɗaya matar aure ce ta yi rashin lafiya gashinta ya sissuke sai ta je ta tambayi annabi alaihi ta ce ya rasu na rashin lafiya gashi na sissuke amma na ga alamar mijina na son tsawon gashi na ɗora gashi sai annabi alaihi salam ya ce la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila Allah la'anci wacce ta dora la'anci wacce aka dorawa kaga sai ta haƙura. to ɗayar kuma ya ce da ita yar ta isa aure an kusa yin auren sai rashin lafiya ta kama ta ita ma sai gashin ya sussuke sai ta tafi gurin annabi alaihi salatu ta ce ya rasulullahi ga 'yata ta yi rashin lafiya gashin ta ya sussuke amma zan mata aure na ga alamar mijinta yana son wannan na ɗora mata gashi sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila Allah la'anci wace ta ɗora ya la'anci wace aka ɗora kaga duk wanda yazo ya ce in miji za a yi wa za a yi ya faɗi karya ya faɗi kuskure ya faɗi son zuciya ya murɗa magana alisa ya faɗe ta daidai da abin da zai daɗaɗa wa mutane idan aka je ranar haɗuwa gaban allah to za a shiga cikin istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u sai ce a ce shi ba shi ya ba su wannan ba su ce shi ya ba su a nan Kano an yi wannan zamanin sarkin Kano Alhaji mata suna sa suna yin doka wadda ake sa rama da karo da malami na kano babba malam suleiman wali shi ya ce ba zai yadda ba tun da annaba su mai wannan sai ya yaƙi wannan dokar da ake yi mata sun rabu da wannan a zamaninsa ba zai taɓa yadda yana malamin kano a barkanawa su dinga wannan ba gobe kyama me zai gaya wa allah wa yanzu a kurin waɗansu ɓata gari sun shigo kawai suna ba da fatawoyin da ba su dace ba wannan fatawar duk da suke barawa ta son zuciya suke barawa babu ta inda mace za ta ɗora gashi ta zama ta kubuta kuma fikirar ai ta kin yadda da abin da Allah ya yi mata ne bata gamsu da wannan bane sake to sai ta shiga wani abu daba fikirar kanta tunanin ba mai kyau ba bane saboda haka ba za a bar su wannan ba